filin mata filin mata filin mata assalamu alaikum masu saurare bar barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan ranar a cikin sabon shirin namu na muhawara filin mata ta Studio Kalangu wadda ni Arimi ke gabatar muku da shi. Filin mata na Studio Kalangu wani fili ne na tattaunawa wayar da kai da jan hankali inda muke gayyatar masana su zo su ba mu amsa ga tambayoyin da ke ɗarme muna kai. A cikin shayin layin da aka sanya a ranar 16 ga watan Nuwamba na shekarar 2027 na Niger Diaspora an yi nuni da cewa kashi am hamsin bisa ɗari na aure da ake yi a gundumar garin ya mai sun shuɗe yawan rabuwar ma'aurata ya haura in a batun auren musulminci kuma a na gargajiya ne waɗanda ba su da rajista tare da masu rajistar gwamnati lura da cewa rabuwar ma'aurata a musulminci ya soma asali ne daga al'ada dangane da bayanai daban-daban da muka tattara na shirya wannan shirin yana bayyana cewa dangane da batun aure a musulminci galibi ga mata aiwatar da wannan kisan aure maza na amfani ne da tura mace gida wata hanya ce za a bi idan an raba ma'aurata a cikin batun aure na musulminci ko kuma krista menene addinin islama da addinin krista suka ce game da rushewar zaman aure waɗanne hanyoyi ne ya kamata a ɗauka yayin da suka keta doka a ƙarshe ta yaya za a tsara tsarin rabuwa da ma'aurata a cikin al'amuran al'ada don samun amsa yau muna tare da malama sakina mai wa'azi a addinin Islama mai kuma makarantar Sakina. Muna kuma tare da Reverend Sabo Bakiri magatakardar kungiyar Amen. Muna muku godiya da amsa kira da kuka yi. To malama sakina da ku zan fara shin akwai kalmar da ake yin amfani da ita cikin ƙur'ani don yin magana akan rabuwar ma'aurata a aure? Bismillah alhamdulillah wa salatu wa mursalin sayidina habibana maulana muhammad sallallahu alaihi isanin ila yawmi din salam wa tasliman kathira eh, naam akwai kalma wada ake ambaton cewa ita ce ta wal armi a cikin alqur'ani mai girma domin Allah subhanahu wa ta'ala sura ce takanas ya sabko dan ya ambaci wannan rabuwa a cikin alqur'ani mai girma sura ta 65 da ake cewa ta sura ta talaq sai Allah subhanahu ta'ala ya kirayi wannan rabuwa ta armi at talaq na'am to madalla zan mu dawo gare ku malam sabo shin akwai wata kalma da ake kira a cikin addinin krista na cewa an yi rabuwar aure ake karanta magana Allah magana ko kalma bi ake ɗauka eh, don saboda eh, nuhin rabuwa arme akwai repudiation akwai divorce yana akwai kora mhm. da rabuwa mhm, mhm, wala wannan kalmomin bi su ne muke gani cikin littafin krista to madalla mun saba da amfanin kalmar cewa kashe aure wanda ake cewa divorce a turance yau mun samu cewa wannan kalmar ba ta yi daidai ba da kalmar islama ko kuma ta addinin krista da suke amfani da ita a ciki yaya ne yake a cikin addinin islama to yanda yake a cikin addinin islama kaman kashe aure in aka ce kashe aure kaman yanda su suke tsammani ba shi namijin bane aka ba igiyar cewa yau ya ce ya rabu da matar shi ko kuma ba ita macen ba ce aka bai hanya kan cewa ta ce gaskiya wannan mutum ba zan iya zama da shi ba amma ga shi zan rabu da shi dan mu a cikin addinin musulunci muna da wannan duka mhm. a shi in namiji shine zai ba da takarda kamar in shi namiji shi ne zai rabu da matar shi shi ake cewa at-talaq Mm-hmm. amma yayin da ita mace ita ce ta ce ba ta son aure kuma dalili suka tabbata na ingantattu wanda ana iya ayar da mata cewa ba ta son auren wannan shi kuma alhulu ake ce mishi mm-hmm. eh. to madala malam sabu eh kun ji dai an samu labarin cewa ai wannan kalmar ba ita ba ce daidai cewa da kashe aure yaya ne a wajen ku yake shin ana amfani da wannan kalmar ko ko a eh, wajen harka arme eh, an kishi ce kashin arme kama ƙarshen an yi abubuwa da yawa ko an so a gyara ko an yi an yi a sa sulhu ba a samu ba shi na cewa armi ya mutu ko an kashe armi eh, kenan mutum ko mace ko namiji ba ta yiwa ta kashe armi namiji ba ya kashe armi mace ba ta kashe armi amma namiji shi na iya ya kori matarsa eh, ya rabu da ita amma kashen armi sai gaban juju ko eh, ko juju na, na boko ko juju na addini su kaɗai ke iya eh, hudu shari'a su ce wannan arme ya mutu da la za mu ji ta bakin su insha Allah eh, in mutum yana son rabuwa da matarsa ta yaya ya kamata ya yi malama sakina a cikin addinin islama na'am Allah subhanahu ta'ala bai mance da komi ba duka wannan ya kawo shi in kamar mutum yana so ya rabu da matar shi in muka koma a cikin suratun nisa mhm. cewa sura ta hudu aya ta talatin da hudu Allah subhanahu ta'ala ya ce na horko dai ita dai damar rabuwa rabuwar armi ta zamanto kamar karshen muhawala ne kuɗi an yi an yi an yi an rasa yadda za a yi to kenan ta zama to dole sai a kai a ce to a raba wannan armi amma in ba haka ba in kaman kuna tsoron bijirewar su Allah subhanahu wataala yake cewa aya ta 34 kin wannan sura ta hudu cewa suratul nisa sura ta mata Allah subhanahu wataala bai bari ba aka tozarta mu tunda shi da kanshi ya ba da ga yanda ya kamata a yi na'am sai yake ce in kuna tsoron bijirewar su to kuma su wa'azi na horko mace wa'azi za mata shi yasa ne aka ce idan zaka dauki macen wannan zaka dauki mata za ka ɗauki wadda take addini saboda wadda take da addini nan tana son ubangijinta ba kai kin ba za ta ma amma ubangijinta za ta ma daga ta ce za ta bijire in ka ce mata Allah ya ce ko kuma manzon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce za ki ga ta sha baya to Allah ya ce a mata wa'azi in aka mata wa'azi in wa'azin wannan ya kiya dan akwai wata macen wadda wa'azin sai ta bijire ta kiya mhm. to in ta kiya aka ce to ku guje ta akan gadanta kenan ba a ce ka sabka ka raba gado da ita ba mhm. wannan gadan ɗaya dai amma in aka ce ka guje ta akan gadanta shi namiji da masu aure sun san miye a guje ta akan gadanta mhm. in akwai wata mace mai taurin kai za ta ce a zamana haka na ina ruwana mhm. to idan aka yi haka nan Allah ya ce ku buge su amma bugun wannan kuma hallau sai Allah subhanahu wata'ala ya ba malaman ilimi suka gano wani irin bugu ne ya kamata a yi kuma a ina ne ya kamata a buga mhm. domin bai ce a bata huskan mace ba domin bai ce a bige ta akan huskanta ba kai wasu malamai suka ce ma a ɗauki daidai girman asuwaki mhm. ta juya bayan ta a bige ta da shi kamar irin wannan kana mata wasa mhm. don ka shine aka ce ai in kuma aka yi wannan kyan ka mata wa'azi ka guje ta akan gado ka dan bige ta duk aikata ta kiya yanzu sai a nemo daga cikin famikinta mutum guda daga cikin famikinka mutum guda mhm. shi ma Allah subhanahu wataala yana hudin shi a cikin aya ta 35 a cikin suratun nisa don me yasa sai da aka yi wannan duka muhawala aka kasa kana aka ce a nemo daga cikin fami dan saboda bai kamata ba asirin da ke tsakanin mata da miji a ce ya huta waje to yanzu abin ya ci tura ya kiya ne sai mhm. aka ci to a nemo waliyinta wanda take jin magana shi shi ma namijin a nemo waliyin shi sai su zo yanzu su waliyan su za su saurare su sai a ba mai gaskiya gaskiya idan aka ga kuma cewa wannan yaƙiya to a lokacin nan ne za a ce a raba armi an yarda a raba armi kuma wannan rabuwar armi kamar yadda reverend yake cewa kora mu a nan gurin mu musulunci ba mu ce mishi kora mhm. dan saboda idan aka rabu da ita ba a lokacin za ta tafi ba idan aka rabu da ita akwai lokaci da za ta ɗauka a cikin gidan wannan mhm. lokacin wanda za ta ɗauka a cikin gidan ana son ta mishi ado ana son ta nemo ta jayo hankali mhm. lokacin ba wai lokaci ne aka ce bayan a haɗi rabuwar ba a'a bayan an haɗi rabuwa shine Allah subhanahu wataala ya bada lokaci mm. lokacin da za ta zama ta yi idda a wannan gida nashi amma wai a ce haɗin rabuwa a'a shi baya da lokaci To Umadilla Malama Sakina za mu dawo gare ku Malam Sabo. Idan mutum yana son ya rabu da matarsa, e, ta yaya ya kamata ya yi kuma menene hukuncin al'amarin a cikin addinin Krista? Mm, na gode da ga tambaya da ke cikin eh, addinin Krista, rabuwa arme eh, ta shahi tsohon alkawali da sabon alkawali. Tsohon alkawali shine mm-hmm. muka ce ma Ancient Testament. Eh, ne muka ce ma shari'a wadda suke bi yahudawa eh, wadda annabi musa ya bayyana musu daga wajen ubangiji eh, wannan cikin shari'a kin annabi musa sura 24 aya daga 1 zuwa ga 4 ga abin da ya ce in namiji ya armi mace kuma suna nan cikin zama sai eh, bata birge shi ba ko ko cikin zama armen ya tunkaro wani abin kumiya tare da wannan macen mhm. doka ta ce ya rubuta mata takarda ta saki mhm. ce za ta huta daga gidan shi za ta tahiyarta aka ce in ya huta ta tahiyarta mhm. to kenan kama yage arme ta kace tsakanin shi da ita eh kenan ta zama ta samu incinta Eh, cikin arme mace eh, miji ne a eh, makullin da shi shine makullin mhm. to in an ka kashe arme kenan an walwale mace daga wannan yagiya ta arme mhm. kenan tana iya zuwa ta arme wani mhm. bayan haka nan ya ce in wannan mijin shi ma da kanshi bata birge shi ba shi ma sai ya rubuta mata takardar saki sai ta tahiyarta in wannan mutumin ya mutu kuma na miji na bi in ma ya mutu ne aka ce mijin na farin ba zai dawo ba <laughs> ya ce armen ta ko ta sake wani arme ko ta sake wani arme kenan wato ko mijin ma ya mutu kai san mutuwa ma tana kashe arme mhm, mhm, mhm, mutuwa tana ba mace yanci ta ta nemi mijin da ko mijin ya shi wancan ya mutu ashe shi na son ta ne sake ta aka ce a'a Allah ya hana ya haramta ma ashe wajen wannan macen ya ɗauko ta dan saboda dami matar shi ce ya saki ta zama matar wani kamar dauɗa ce ya maido ta ya ce ya ɗauke ta eh, wannan cikin shari'a ne akwai akwai tsauri wajen nan mhm, mhm, mhm. Eh, sai yahuda cikin tunaninsu suka ce menene zai sa a kashe armi fiske cikin shari'a annabi Musa kawai ya ce in ba ta ma ba. To menene zai sa ba ta ma ba? Wani irin abun kumya ne zaka iskiya? Sai aka samu rabuwa bi eh, cikin tunanin su Akwai tunani na wani eh, malami da aka ce ma Hilal. Shi Hilal cayi zina ce. In mace ta zama mai zina eh, ba ta yiwa rike ta a ba ta takarda kashe arme. Mm-hmm. Akwai wani shima ya ce mishi. Ya ce kai ko tuwo ma ya kone cikin tukunya ta iya da huwa ba. Mm. ko ta yi gato zuba gishiri kwarai ko wani abu kawai a sallame ta ta ko da ba ta yi da yi layi kana aka sake ta kenan ya ba namiji inci da yawa eh, bisa kan mata to shi ne yahuda su da kansu rarrabe suke mhm. ga wani hali armi sai cikin sabon alkawali sai aka tambaye eh, annabi isa shina cikin wa'azi suka ce mishi yaya ne za mu yi wajen rabuwar arme mm-hmm. isa almasihu ce musu wanda ke son ya saki shi ko ya kashe arme ya ba ta takardar kashe arme haka kuka shi a doka ta ce mm-hmm. amma ni zan ce muku duk wanda ya saki matar shi ba wajen fasikanci ne ya kore ta mm-hmm. to ya sa ta cikin halin da tana iya ta zama fasika kuma isa almasihu wace duk wanda ya armi matar da an ka kora shi ma ya yi zina kaga akwai wahala wannan kenan suka ce ai wannan abu akwai wuya gare shi ya ce haka ne allah ubangiji ya ce can tun da allah bai san kashe armi allah shina kyamar kashe armi kamar abin da aka hayir ya hehen kwarai ya ce bai san kashe armi ya ce a can ma da aka yi dan mutum aka ce namiji ya bar uwar shi da uban shi ya manne ma matarsa su zama jiki guda kenan nan ba wanda isa ya raba abin da Allah ya haɗa wuri guda. Mhm. Kenan cikin tunanin Allah babu kashe armi. eh sai Yahuda suka ce ma annabi Isa, to yaya ne annabi Musa ya ce mu ba da takardar kashe arme? Ya ce, ai dan saboda taurin zuciya ku ne aka ce a ku ba da takardar arme. Ba dan Allah shina so bane. Akwai wasu abubuwa ba dan Allah ya da da su shina son su. Amma dan saboda ba mu iya cika dokarsa, ba mu iya tahiya bisa ga umarninsa shine aka dan sassakata a ceto ku yi hakan ga ke ji abin yadda yi in na gane dai krista in dai ya rabu da matar shi wani namiji bai da incin dokanta krista mhm. ce krista don saboda yahuda su da krista daban ne mhm. yahuda shari'a ce suke bi tasu krista magana allah ta ce in ka yi arme yau armen akwai wahala mhm, in ka yi arme yau ka saki matarka kana ka sake ta amma ka san da bakka armen wata sai ta mutu kuma bakka birɗe mata wuya ta mutu mutu a'a barin ta za kai kana kallonta sai nan da Allah ya mata cika ka samu ka ɗauki wani to in baka iya shirin ta mutu ko ita ba ta iya shirin ka mutu to sai ai mu juna hakuri ai mu juna gawara dan saboda a zamna cikin armen ya yi alheri bisa a zamna ba cikin armen ba ba za ka rabu da ita ka maida ta ba in ka rabu da ita kana iya maida ta in ka rabu da ita eh in ka rubuta kana ai mai data ba kamar shara bane ana eh, eh. ana akwai sulhu mhm. eh akwai sulhu akwai armen da mace ta tahi an yi shekara biyar din shekara goma ma sai kaga kuma Allah ya da sa kuma shi yana zaune bai yi arme ba shi zaune bai yi arme ba ita tana iya arme ko ba ta iya arme ba ta iya arme da ta yi arme cikin zina ne take eh arme abu ne mai karhi to madalla za mu dawo gare cikin kirista mutuwa ɗaya ce ke iya raba arme mutuwa ita kaɗai ke iya karye yage arme. Ta ta huta gida ta dawo kenan. Ah, tun da abun tun da abun ba yi. Ana samun saɓani. <laughs> Eh, eh. Ke san zaman yau da gobe. Haka ne ba. Eh, amma a yi sulhu a shirya. Ya yi komi. Ya yi komi. Madalla malam sabo za mu dawo gare ku insha Allah. A yanzu kuma sai mu saurari game da auren musulminci mun yi kokarin tattaunawa da metar mun kai layaye ga amsar da ya bamu. l'association islamique a un rôle de conciliation. la plupart du temps ce sont les femmes. A rawar da kungiyar musulunci ke takawa ita ce ta fahimtar da juna. Mafi yawa mata ne da zaran sun sami matsala da mazajen su kai tsaye suke zuwa wajen wannan kungiya. Sai kungiyar musuluncin da sanar da matar cewa dangance da wannan bayani da kika yi kina da yancin neman saki. Amma kungiyar ba ta iya yanke hukuncin cewa saki ya tabbata. Wato idan ma'auratan biyu suka amince suna iya tambayar kungiya ta ba su takardar cewa sun yarda su rabu. Amma wannan takarda ba takardar rabuwa ba ce. Domin alkalin shari'a kaɗai ne yake da hurumin yanke hukuncin saki. Kungiyar musulunci ra'ayi ne kawai take badawa, kuma ɗaya daga cikin ma'auratan na iya kan takardar a kotu a matsayin shaida. Ta hakan kotu na iya amincewa ko kuma tafi. Kungiyar musulunci sasantawa take yi, ba ta yanke hukunci domin ba ta cikin tsarin shari'a. Madalla malama sakina me za ku ce akan shi? Na'am, abin da za mu ce dai kamar yadda suka haɗi ita kungiyar musulunci in aka je karhinta shine sasantawa karhinta mhm. shine sasantawa domin ina ga a niger a sanin da na yi a dan tajribar da ke gare ni ta niger tana yi wa mace ki je ki kungiyar musulunci ta baki takarda alkalin zai baki takarda mhm. amma in mijin ya ce shi bai yarda ba ya kai ta gidan juju za a ce wani takarda ba ta yi ba kuma a sake tattaunawa a ga cewa yanda rabuwar za ta zama takarda ta kungiyar addinin musulunci sai su ce da ita macen ce ta je ta mhm. hala aka bata ita namiji in ya zo ya ce bai yarda ba kawai ta zamanto ba haka ba amma shi namiji in ya je shi kungiyar addinin musulunci yana iya ya karbi takarda to in aka yi zancen takarda nan gurin rakiya sai in komo bisa kan cewa ita wannan takarda wai ita takarda dole ce a musulunci ko ba dole ba ce a'a takarda ba dole ba ce a musulunci za ki ku da ita tambayar ku yawa domin eh. takarda shaida ce mhm. domin mut akwai rai akwai in ya rubuta takarda kenan ya baki shaida shaida kan cewa wannan takarda ke kin adana ta saboda gobe wani in ya zo zai aure ki mhm. dan kal aje a ce a wancan miji bai rabu ke ba sai ka hudo takarda ga ta na shaida mhm. amma rabuwar armi a addinin musulunci yanda ka furta ne daga bakinka kuma yanda ka furta daga bakinka amma a cikin limammai hudu da ke gare mu akwai Abu Hanifa akwai Ahmad bin Hanbal akwai Shafi'i akwai Malik shi Imam Malik shine nan Afirka ta yamma yawanci ake aiki da Gracias. nashi madarisar to shi imam malik cha yayi namiji idan kallon ki yayi da niyyar cewa zai rabu da ke ya gaya miki magana kyakkyawa wannan niyyar ita ce ya dauka dan saboda maza da yawa za su rabu da ke a tsakanin ki da su amma aka zo gurin jama'a su ce a ƙarya take ni ban rabu da ita ba mhm, mhm. to irin wannan ne sai aka ce yaya za a yi imam malik sai ya ce niyyatuhu a bar shi da niyyar shi duk laifa su tsakanin shi ne da ubangijin shi kai ka hodi da ni da kai muna nan yanzu an go zo gurin jama'a ka ce ƙarya ne ita macen sai a bata ƙarya a bata hakuri shi yasa ake so kuma a samu mace mai san Allah sai ta yarda da ubangijinta tunda sai ta ga kamar ta jarrabta ce Allah ya jarrabce ta da irin wannan mutum tunda an komo daki kai ka san ka rabu da ni ni na san ka rabu da ni kuma mun je can jama'a ka ce ƙarya ce Imam Malik da sauran Malik <laughs> eh, yauwa <laughs> Imam Malik ya ce niyyatuhu a bar shi da niyyar shi niyyar wannan tashi ita ce za a ɗauka don in aka zo aka diba sai a ga cewa takardar wannan shaida ce kuma ita rabuwar arme kamar a cikin addinin musulunci in muka ɗauka kamar wajen krista mu a gurinmu namiji zai iya rabuwa da mace yanzu yanzu nan kuma ya armuwa ta yanzu yanzu nan a lokacin da yake haɗin rabuwar wannan a lokacin da ake arman wannan duka daya dan shi yasa zaki ga addinin musulunci wani namijin ya boye bai gaya ma matar shi zai aure ba sai an je an ɗarma arman can daban yanzu da magariba sai ya ce miki kwashe kayan ki saboda ana kama shi mata da marici to malama sakina ina zance ɗazu kun kawo zancen in namiji ya rabu da matar shi sai ya bar ta danyi wani lokaci a cikin gida zancen idda to yanzu kuma kun kawo mhm. zancen ya rabu da ita yanzu kuma ya ɗauko wata kwarai kuwa cikin gida guda cikin gida guda domin saboda Allah subhanahu wataala ya yi a cikin surata talaqakin nan da nake gaya muku mhm. askinu hunna min haisu sakantum ku ajiye su a daidai inda kuma kuka zamana amma wanda yake da halin ya raba musu gidaje sai ya raba musu wanda kuma ba ya da halin raba gidaje shine zaki ga cewa ya kawo matar tashi ita wannan da ya rabu da ita in mu muke cewa bata da zuciya a Hausa shi mm. kuma la'alla ba bata da zuciya bane ita yi niyya ne sai ta mhm. bi ku doka da ubangijin ta ya mhm. sai kaga an bata ta dan aiki gashi nan bai kai bai kawo ba an kwashe kayanta ta raba tana zaman idda wannan wata uku da Allah subhanahu wataala ya dora mata ta yi wata uku ne ga matar da bata fara haila ba ko ga matar da deja ta kare haila wadda ta yi menopause amma mace mai haila jini uku ake so domin za ki ga mace an rabu da ita shi ma wannan kuma yana kawo matsala a cikin mata da maza musulmi za ki ga mace an rabu da ita yau ya rabu da ke sai a ranar kika ga jini tana yiwa masu stress kin tashin hankalin rabuwa ma ya ka jini a ranar mhm, mhm. to in ta ga jini a ranar kin san da kuma ba za ta yi wata uku a nan gaba kan ta wani jini za ki ga a cikin wata biyu macen nan ta yi jini uku shikenan ta kare idda shi yana can sake da baki yana jiran sai ta yi wata uku ita kuma ashe mace ce bai jini yanzu ta yi jini uku a cikin wata biyu ko kuma a cikin wata guda da rabi ma ta yi jini uku yanzu sai karshe idan ta ce ta kare idda in hal da man ba da niyya halisa cewa ya rabu da ita ba sai kiga ya komo yana ca ƙarya take bata kare idda ba mm. hal in ta je ta yi armi sai rika ca ƙarya take bata kare idda ba ta yi armi ita kuma ta kare idda dan Allah subhanahu wataala ya yi salatatu quru jini uku ga mace mai yin jini mm-hmm. wannan wata uku ga wadda ba ta yin jini ko kuma ga wadda bata fara ba maganin ganin hailal shine wannan wata uku amma in mace mai ciki ce in cikin sai guda gare ta ba ta kare idda sai da ta aihu in cikin wata tara gare ta kan rabu da ita a yanzu wannan tashin hankalin rabuwar ma yasa ta aihu babu wani idda a kanta kuma ta kare malama sakina idan mace ce ta tashi ta ce za ta rabu da mijinta mhm. yaya ne al'amarin yake idan mace ce ta tashi ta ce za ta rabu da mijinta shi ma kuma Allah subhanahu wata'ala ya bata wannan yanci domin me yasa ma sai aka sa sai da aka yi misali irin shi a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata mace mata Thabit bin Qais ta zo sai ta ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gaskiya ba na iya zama da Thabit bin Qais domin in ina zama da shi ba zan iya bautawa ubangiji na ba menene ba zan iya bautawa ubangiji na ba umarnin da ubangiji yayi ce a wa miji biyayya mhm. ba na iya mishi kenan ku in ina tsoron in bujire wa Allah akan rashin biyayya da nake wa bas bin Sabit shikenan sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mata to zaki da mishi lambun da ya baki a kan sadaki da ya aure ki mhm. tace zan mai da mishi lambun shi hal in kara kin san halin mace mhm. a lokacin nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga Sabit bin Qais ya ce to kai ka amshi lambunka Allah subhanahu wataala zai arzutar da kai da wata ita ma Allah subhanahu wataala zai arzutar da ita da wani kin ji asalin khul'u ke kenan cewa mace ta mai da sadaki don ta samu yancin kanta amma akwai yanzu zaki samu macen da ta aihe cikin ta duka gaba daya <laughs> babu irin wannan ta mai da sadaki ayi rabuwa a'a irin wannan alkali yake daukan hanyar shi za ta je ta gaya ma alkali kaji kaji kaji kaji kaji dalilin da yasa bana son zaman aure da shi alkali zai kira shi a mishi jan kunni in aka mishi jan kunni in ya kiya wannan in hal sun tabbata dukkan abubuwan da ta bada ya kamata a kashe wannan arman alkali ya iya cewa to in baka sauya ba kai abin da Allah ya umarni ka kai da shi wannan armi kai ne ka saka ba ita bace ta saka mhm. madalla za mu dawo gare ku insha Allah malam sabu idan mace ce ta tashi ta ce zata yanke shawarar tsaye da aurenta tsakaninta da namiji yaya tsarin yake daga bangaren naku na addinin Kirista eh, cikin tsohon alkawali mace tana iya ta ce mijinta bai yi mata ba za ta rabuwa da shi mhm. akwai abubuwa da yawa ke iya wakana cikin arme mhm. ko bai bata abinci ko bai kula da ita mhm. ko ya armi wata ita ya jihuwa da ita bai kula da ita tana iya ta tambaya eh, ta rabu da shi akwai wuya kashe armi mace tana da inci, kamar yadda namiji suke da inci. amma kamar yadda ni ce muke ne in ka rabu da matarka kamar ka yi saki zarika matozo ne kenan kakin ma kai armin mhm. ya kamata a ce akwai soyayya tsakanin ku dan saboda yan hasumi ya tashi soyayya ta ce ke in rike ku cikin wannan tarnakin mhm. in ba haka nan ba ina da wani aboki ma krista ne shi wata rana rikici ya tashi mata ana ta kuce ce kuce har ya ɗauki takarda ya rubuta mata ya sake ta so uku da aka kira wani ce kai ba musulmi ba ka je ka ce ka rubutu so uku wannan takardar banza ce kai ba musulmi ba ne <laughs> kai krista ne wannan magana ba ta taso ba <laughs> daga nan aka kashe magana yanzu suna nan suna zama suna zaune suna jin daɗi <laughs> ko ko dama musulmi ne da ya koma kuma addinin krista yau ai duka musulmi muke kakin mu zama kirece amma batta yiwuwa kai ka zama kirece kuma ka ce za ka rikiciyar tashi ka tado albarkar wani addini eh. ba a yi haka nan <laughs> abinda addinin kai ce shi za kai mhm, komi daɗin shi komi wuya shi to madalla yanzu kuma sai mu saurari tarihin wata mata wadda da ta samu takardar ta rabuwa a kungiyar addinin Islama. Maryama ta karanci ilimin kwamfuta sannan kuma tana aiki karkashin wata babbar ma'aikata a garin Yamai. Da kyar ta samu karɓar takardar sakinta a kungiyar addinin Islama a shekaru goma sha biyar da suka gabata. Ta yi auren soyayya ne wanda harkokin suka jagule bayan wata uku a yayin da ta samu cikinta na farin wanda kuma mai gidan nata yake ɗaukan nauyin ɗawainiyar likita. Bisa harka awon ciki. Maganin da ake bayan in yana da wani aje gida sai ya ce irin shi ne in ɗauka in sha. To daga nan dai ne ku dai wulakanci dai haɗa. bugu zagin uwaye kum ya mani in ta yance gashi ina da matsala da mishina fiske shi ke bai kamata ba ke amarya a ce kina da matsala da mishinki don ka sai na boye ha sai da na aihu da komowa ta duka duka ko sati ban yi ba kuma ya kara tafka mana wani kashi fiyo yaro yana kuka ya aka ban rike yaro yana kuka da sahe na na faɗa ma babana don sai ya ce to in bari in ya ƙara ga sai ya kira shi mashi magana tunda duk zaman shekaran da muka yi ban taɓa hudi ban ce gashi abin da yake mani to Allah da ikon shi kuma sai shi baban na wasu aka rike shi likita yana musu don likita kuma kuma sai ya ƙara ya bige ni muka yi rigima kuma ya bige ni to a wannan lokacin ban ita an cima babana kyau gashi ha bige ni ana nan ana nan ha Allah ya mashi cika don ka Allah ya mashi cikawa na ya hakuri ne ta zama haka nan yanzu akwai wata ran da sahe za mu tafiya mu kai yaro awo don ka akwai kwai aji sai na dauki dan kwai da biyu sai na soya da ya ji iskan koya menene a yayin wani ke ji tun za mu mu kai yaro likita ban da karhi cikin jikina daga nan kuma wani kashin kuma ya ƙara zuwa ya ɗauki kwai ya zubda haka nan na ɗauka naira ma san kwan na ci abuna da ole da ya aje ni likita sai ya kawo ni gida ya aje uwa suka za su bai don ce wallahi su yi haƙuri bani zuwa sai wani grand friend kin mu. in tashi maza ya maida ni gidana tun da bayan da takarda na ce mashi bani zuwa yace to in baki zuwa ki take nemo takardarki kun ga abin da yasa nan shiga neman takarda amma ta cewar yar uwarta Ramatu Maryama bata cika fadace fadace ba bata da rikici ga addini ga kuma saukin kai wallahi ita dai kai bata da matsala yau bata da abokin hada tun ta habis kai ga yanzu abun ta bai gama ka da ita akwai taimako na addini ga ta da ya ɗaukar nauyin kamar yara haka wa'anda uwayensu suka rabu ko marayu armanta dai na harin gaskiya ba ta yi more da armi ba akwai lokacin da kama ta nan cikin gidan ubanta ya shaƙe ta sai da aka kai ta likita ta kai kwana uku a likita ga lokacin nan ne dai kowa ya goyi bayanta da zamna gida bayan haka da wata bakwai ta kai kukanta kungiyar addinin islama inda ta kira mishin nata domin samun takardar sakinta maryama ta samu tarbon da bata yi zata ba ce mata ake yi a ko da yaushe ta zauna ɗakin mishinta tun da hakan ya fiye mata alheri ba association kin deja malaman da vraiment ba su yi abin ga kina barka wa sun mana hada normal gaban shi ki admission kina ce da kina ce eh yana shaida ke eh yodan yana baki kashi ki so ki kashe armanki na rance da Allah haka haka suka ce mani gobe ki ma Allah ya tambaye ni shi kike in baki da arme ke wata ce ke ba kowa ba ce in baki da arme haka suka ce mani koma daki na ce wallahi ni kun ban koma daki na ya ke so ki shari'a ke kadai ki ki ba mu wuri suka kore ni daga cikin sal ina kuka zan hita mai gadi wallahi wallahi mai gadi nagode masha Allah ya saka mishi da barka shi ya zo ɗauka kujera sai caye malam yarinya ga ku saurare ta ce ta kai wata shida tana zauwa gidan ga sannan suka tsaya ya aka yi na ƙara masa rakwante suka ce to gobe ta yi gida da ke wanda ya dan mamaki armi kana shi ka wance da wance ta kawo mijinta kaza da kaza ta ce ba ta zama tare da shi ka yarda a bata takarda ya ce na yarda sai kai sun ya ce ina takarda take ku bani in yi yi bayan wata shekara maryama ta sake aure a harin yanzu tana da shekaru talatin da 38 kuma tana samun walwala a cikin ɗakin aurenta madalla mun saurari tarihin wata mata me za ku ce a game da abin da muka saurara na alhamdulillah yana so sa zuciya mhm. abin da zamu ci domin da muka saurare ta duk wanda yake da imani a zuciya shi ya su saurare ta zai ji cewa zuciya shi ta sosa amma akwai abu guda da nake so in haɗi lalle ta ce malamai sun mata haɗa sun ce ta koma gidan mijinta ita mene ce in ba ta da miji ni sai in ce ba wai sun yi shi bane kan cewa addini ne suke nuna mata kan cewa haka nan mhm. ko ya ba ta kashi ta je ta zamna a'a kamar irin wannan ne na kal a ba rabuwar karki mhm. neman hanya ne suke yi yadda za su sa dai arman ya zamanto armi kal a yi rabuwar da karki haka nan ko kuma kal a yi rabuwar da wuri haka nan mhm. sai dai kuma kowa da hikimar shi ta irin yadda zai baka nasiha shi kenan in kana cikin wani halin wata irin nasiha in aka baka ita sai ka ji cewa kaman ba za ta ma maka daidai ba kuma a nan kin ma dai sai mu ji mu da yake mu mata ne nan gurin sai muka ji ciwon abin da aka gaya mata akan haka nan eh amma in ba wannan ba ai babu kashi babu kashi kuma Allah subhanahu wataala yana cewa a cikin suratul baqara aya ta 229 yana ce at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin au tasrihun bi ihsan ce shi dai rabuwa biyu ce a tsakanin ma'aurata tunda in aka kai ta uku ba zan canta rabuwa ba wannan ta kare ne gaba daya menene at-talaq marratan saki na horko ka mata saki guda an yarda sai yanzu shi ake cewa at-talaqur rij'i wannan saki ne ka saka ta amma kana iya ka ta kana da halin ka ta a cikin wannan atalaqur rijai don ko da an rubuta takarda ko da da shaida in ya rabu da ita in tana cikin wannan wata uku na idda ko kuma tana cikin wannan jini uku ba a kai ga na uku ba ko da sauran kwana guda ne ta ga jinin wannan na uku yana da hanya ya zo ya ce na maida ki ita ba ta da hanyar magana a lokacin nan mm. talak rij'i ake ce mishi sai ya maida ta kuma ta maidu ta maidu ba wanda ya isa ya hana shi in dai hal shi kin wannan yana bin doka ta Allah subhanahu wataala da ya dora wannan sai ya maida ta kafin ta kare idda yanzu akai saki na biyu kuma shi ma irin guda ne talaq rij'i ne kuma hallau ya maida ta yanzu an yi saki biyu ke na tsakanin su yanzu in yayi sake akai saki na uku ha to wannan babu wani armi tsakanin su sai ta je ta armi wani kuma ba arman cewa ma na kashe dal kamar yadda wasa suke cewa arme wanda Allah shi ya kawo shi kuma rabuwal da Allah ya kawo ko kuma shi wancan kin ya mutu kannan yana iya ya koma shi ya dauke ta ya arma Mm-hmm. amma zancen cewa kuma ya ce ya rabu da ita so uku so ɗaya wannan kuma babu shi yau in ka je ka kungiyar addinin musulunci in ka ce mijinka ya maka saki uku so daya za a ce in dai so daya ne an dauke shi so guda saboda mi saboda annan muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin yana nan duniya in namiji ya ce ma macen shi na miki saki uku in a so daya ne fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ah, wannan efe eh, kin kolar ne kaman kana cikin hushi ne an dauka maka shi eh an dauka maka shi kan saki guda amma lokacin da aka zo umar umar radiyallahu anhu kisa shi yana da zahi mhm. kuma gaskiya zahin shi ya gyara abu da yawa sai in namiji kai sake kace kama mata ka saki uku in ka zo ka ce saki nawa kama ta saki uku na mata a cikin zuciyar ko eh kama ta saki uku to an dauke shi akan saki uku a lokacin nan sai maza suka ga cewa she mata in suka kuce musu ba za su dawo ba ba abin da yake ciwo kamar zuciyarka ta yi sanyi ka saka kuma sai ka ga matar taka tana gidan wani mhm. kuma ba yadda za ka yi ka maido ko kai ko ba ta gidan wani ma ba za ka iya maida ta ba dole sai in wani ya arma kannan in ya saka ko kuma in bai saka ba kuma ta bace maka shikenan sai Allah ya sa wannan hikima da Umar radiyallahu anhu ya dauka sai ya kawo sassabci a cikin maza su zo suna ta furta saki uku saki uku amma yanzu zamani da ya zo ya sauya sai kiga wai namiji ya bude baki ya ce na miki saki 70 nawa za a dauka an ce an yi miki saki 60 in ma saki dubu ya miki in dai a so ɗaya ne saki dai za a dauka kenan akwai wata igiyar tana nan igiyar <laughs> za mu dawo gare ku to eh malam sabo kun shi dai abin da muka saurara e, ta yaya za a iya gujewa duk waɗannan al'amura dangane da yanayin rushe aure a al'amura e eh, kuma yadda ke ji wa mace tana kuka tana caga abin da ya same ta e, ina ganin mata suna shan wahala nijar incin su kaɗan ne mhm. kenan ya kamata kamar su malama su yi ta wa'azi saboda hankalin maza ya dawo mhm. yau sai ka ga miji ya arme namiji an yi hota guda sai ka gan shi shina fakare ce lahiya a addini ya ce kana iya kai hudu eh, mun taɓa samun wannan matsala excuse me biyu rana guda a dar ma musu arme da sai a daura nuna ma musu arme da azahar a kawo musu matan biyu ta tare kwarai kai gani ko eh, magana Allah ta ce eh, ana son a bar kashe arme kwarai mhm, mhm. mace ta yi mamishin ta biyayya la fam respect to mari mhm. kai ko miji ka kamanci matarka kamar yadda isa almasihu chris ya kamnaci iglesia har ya ba da rayuwar shi don saboda wannan ikilisiya kenan duk namijin da bai iya mutuwa ya ba da ran shi har jinin shi mhm. don saboda ya kare matashi shi to wannan namiji ba ka iya kwanto bisan shi sai dai a zamana haka ne to yau arme ya zama arme harka kuɗi ne mhm. sai ki ga mutum da ya samu ya promotion kaɗan cikin aikin shi bai san ba da alheri ne Allah ba shi da shi da iyalin shi ya ga wahala da suke sha sai shi ya ɗauko mata ta bui mutum da shi ka ɗari ka je kai mata bui ina za ka su ina gidan haya ina mine ne in ba kai anniya ba matan nan da ka tarda za su zama karuwai cikin gidanka don saboda baka ya rike su magana Allah ta ce duk mai hankali yau ga mata guda ke tsayawa mm-hmm. duk wanda ke tsoron ya saba ma Allah ya tsaya ga guda malam sabo wajen ku yanzu bangaren ku in mace tana son rabuwa akwai wani hanyoyi da za a bi kun da addinin islama ana bin su kungiyar addinin islama da dai sauransu shin wajen ku akwai hanyoyin da za a bi in macen ko namijin suna son su rabu eh ko da dai nace miki eh, babu kashin arme mhm. mutuwa ɗaya ke iya raba arme mhm. amma taurin zuciyar mutane ya kai da ba su zama tare sun bi shire ma juna mhm. sai su ta wajen juge tribunal sai juge ya saurare su ya ba su lokaci a ji a sasanta in ya ga abin bai wanda ke son a rabu sai ya ba da hujja a kashe arabin mhm. amma eh, akwai wasu maza taurin kai gare su mace ba ta son ka kace a Allah ce ai ba a kashe arabin mhm. ba ta son ka to miza ka rike ta ka bari ta tahetta kai ka tsaya sai in ta mutu tunda hatsari arme ne wannan akwai wasu ba su ba da takarda sai dai jiji da kanshi ya ga abin nan ba rawa ba to mami ya je ya rubuta takarda ya bada ku don saboda waccan mace ta je eh, ta tahiyar ta kwa to haka nan ne so umar da lamal masakina wani irin kira ne za ku yi zuwa ga al'umma a game da al'amarin rabuwar aure bismillah alhamdulillah kiran da zan yi ga al'umma malama ruqayya in kana karatun ilimin hadisi zaka samu inda ake cewa abghadul halal ila Allah at-talaq wai halal ne ho rabuwar armi amma mafi halal kin da Allah ya ki bisa kai ga kowane halal shine rabuwar armi na'am kenan sai mu ce rabuwar armi Allah baya son shi mutane a bar rabuwar armi mu so Allah kalmi rabuwar armi na horko kenan na biyu na ce mu so Allah amma wanda bai san Allah ba ya zai yi so Allah hadisin cha yayi hadisi qudsi ne Allah yake magana a bisa kanshi nan gurin da kanshi yake ta fa'arifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'budu ta'rifuni fa kaifa ta'buduni ku nemi sani na kafin ku ce ku bauta mini in ba ku sani ba za ku bauta mini ya za ku ku so ni to kenan kiran nawa shine mu je makaranta koma ga alkur'ani mu koma ga dokokin Allah mu nemi sanin su in muka nemi sanin dokokin Allah ya zamanto ni ina zaman aure da kai dokal Allah nake bi kai kana zaman aure da ni dokal Allah kake bi wallahi ragewa zai yi sosai kamar yadda Rovena yake hodi dazu zaka ga mutum ya zo a cikin sharuɗan da zai dora ya ce ni ba zan kara armi musulmi na biyu ba wani a musulunci ma akwai shi ruqayya a musulunci ma akwai shi lalle Allah subhanahu wataala ya ce fanki kuma ku minan nisa ko armi wanda kuke so wanda suka burge ku daga cikin mata in biyu ne in uku ne in hudu ne ce idan kuma kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba ku tsaya ga ɗela ko kuma ku ɗauki ma wadda bata cika ɗiya ba cewa baiwa ce domin ita baiwa a lokacin akwai bayun dan yanzu babu su mm-hmm. ita ɗiya in dala ishirin zaki bata baiwa in kika bata goma ya wadatas to amma duk da shi akwai wani abu da babu shi a nan Niger. Ban gaba gidan da za a yi aure a nan Nijar a ce a ɗauko takarda a rubuta sharuɗa tsakanin miji da mata ba mu da shi. A sauran ƙasashen musulunci wanda suka karanta musulunci suka karanta fannin aure has duka eh, al'umma take amfani da shi an san cewa namiji da mace mhm. ana rubuta sharuɗa. Mhm. In lokacin za a yi aure ka zo ka rubuta sharaɗin cewa ba zan miki kishiya ba ko kuma ke kin ce na sa sharaɗi ba za ka min kishiya ba in ya yarda wa in hoshi ya yarda radda ya ce zai yi aure kenan ya ce shi armanki ya kashe shi. a lokacin na kina iya ki rigima irin wadda kike so in ya je ya ja hankalin ki ya mai doki kin yarda mishi tunda dai musulma ce kin yarda da Allah a kaddara ce sai ki yarda mishi amma mace musulma tana da yancin ta ce in za a arme ta to ba za ka mun kishiya ba malama sakin kuna gani in an yi irin wannan kaman a yi jinga bisa kan abu in ka aure ni ba ka yi mun kishiya ba in ya yarda da hakan kuna gani namijin bai taka dokar addinin islam ba bai taka dokar addinin musulunci ba mhm. amma mu ne a yanzu ba masu so mu gayya ma mata wannan don kar su tilasta ma maza su yi wannan eh. a lokacin ana so kai ba a duba haka nan ban kare ba <laughs> kiran da nake yi kuma hallau ne Allah subhanahu wataala shi ya ce idan kuka rabu da matan ku musu taimako kaman a cikin eh, suratul baqara dai hallau aya ta 24 Allah ya ce walil mutallaqati wa'annan mata idan kuka rabu da su ku ba su mata kaman ku ba su abin taimako ku kyautata musu kahin lokacin su samu wasu mazan ko kuma yayin da sun kare idda za su bar gidanku a nan Nijar ana yin shi rakiya ba a yin shi namiji sai ya kore ka yanzu yanzu da kayan ka da wane ne je can waje to mu koma ga addinin musulunci dan mu san menene Allah ya ce sai a kyautata wani akwai maɗiya tsakani amma sai a yi walakanci yayin rabuwa in muka diba muka gani eh, rakiya yawanci abubuwan da muka faɗi a nan gurin wanda gashi na aya ce ta alkurani ko hadisi ne na addinin musulunci rishin sanin su su shi yake kawo yawanci wannan rabuwa a turai a travers da muke gani Allah ya kiyashe mu to da malam sabo ne irin kira ne za ku yi zuwa ga al'umma a game da rabuwar aure malama duk ta faɗi duka abin da ya kamata in gai mhm, mhm. eh, magana Allah ta ce cikin habaici goma sha takwas saya ashirin da bui wanda ya sami mata ya sami alheri wata rahama ta ya samu daga ubangiji mhm, kenan eh, mace kamar wani tukuci ne Allah ba mu Eh, mu riƙe ta eh, da hannu biyu eh, kada mu yi wasa don saboda zuwa aljanna ko zuwa jahannama shina iya kasance ta wajen arme in kai lalan arme kana ka kasance jahannama don saboda rayuwarka addini ma baka e cika shi bata yiwuwa ka cika zuciyarka rarrabe kullum yaƙi cikin gida to duk inda kuma babu salama babu allah kenan mutane kakin su yi arme su zamna su yi lisahi menene sharuɗin arme menene ya kamata su yi menene ya kamata su bari kuma a bar wasa eh, da arme eh, kamar yadda muke nan cikin garin birane eh, muna ganin ana wasa da arme 'yan mata da basu da arme su tada maza masu arme hankali sai ka ga gari duka ya rikice to Allah ya kiyaye mm-hmm. wannan la'ana ce da ke iya sabko a cikin ƙasa hatta rugurguzar da duka zama iyali cikin ƙasashe. Mm-hmm. na gode to madalla yanzu kuma sai mu saurari dandalin namu na nishai wanda hira ce tsakanin mata biyu domin wayewa mata kai matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji kwalliya da tsafta ka salma dan allah duba hannuwana yadda na yi kyau na sha lalle ke munira mi kike faɗi wai hannuwanki gani ha tsab da ke masha allah kuma zanen sun kyau amma wannan ya ɗau lokaci ana miki shi. Ai ko kaɗan wani lokaci kuma da lalle shashaf aka yi kawai minti goma sha biyar aka ɗauka ki hito da gidan kitso tsaf tsaf da ke an miki lallen ki. Hmm. Munira kenan inda ku kin san abubuwan da lallen gargajiya ke kumshe da shi da wannan bai baki sha'awa Munira. haba ku wani irin abubuwa salma ban da bata lokaci ka bi dare kana kumsa lalle sai ka gaji ka wahala ko ko tun da safe in ka fara sai magaice ka hudda shine abubuwan mm ni da lallan gargajiya har abada bani iyawa a banza ma lalle yana cikin al'adar mu na mu yan kasar Nijar. ke tsaya bari mini wannan dogon bayani kawai ba ni labari in ji abubuwan da a ciki akwai abubuwa da yawa fannin gyaran jiki lallan al'ada yana gyara farcuna ma in farcunanki ba su da ƙarfi kuma suna da munin gani kar ki da hankalinki ki dama ki. da vinegar dan kaɗan ki bar shi minti biyar sannan ki sa wa ƙafafuwanki da hannuwanki kar ki manta farcunanki kuma hallau kuma a faɗar masana yana da tasiri wajen yaƙar mummunan warin jiki cututtukan matancin mace da cututtukan zafin kafa. Kawai kina faɗin haka ne don ke gan yatsuna sun dan kakkarye ko? Mm, mm, mm. <laughs> A a Ce wallahi ba dai saboda wannan kika gayi ba. Saya Munira ban kare ba. In gashin kanki ya zama mara nauyi kuma bai yi kama da komi ba kuma kina son samun mai kyau sosai kuma ki karfafa fitin gashin naki kawai ki haɗa shi. In haɗa me? Ki haɗa garin lallanki da ɗan ruwa kaɗan sai ki shahawa gashin kanki ki bar shi minti ashirin sai ki wanke za ki ga kalar ta sake zai kuma ɗau watanni bai sake ba. Wai wai mi lallan ne kike waɗin yake yin duk wannan abubuwa. Amma fa ke wannan. To abin mamaki ma bai ƙare ba. Ka ce mini za kashe ni da labarai masu daɗi a yau. To ga kunnuwa na ina saurari. Hmm. A cikin kofin ruwa ƙara garin lalle bayan lokaci kaɗan ki shafa wa jikinki ki bar shi ya ɗau wani lokaci kaɗan sai ki wanke ya Allah za ki haskaka. A a a me? Kwarai kuwa kina samun haske mai tsafta mai walƙiya kuma mai cikakkiyar lafiyar halitta. Malamata na gamsu gaskiya dole ne in bawa 'yan mata wannan labari su Dakata muni dakata dakata bai kare ba. To shin akwai wani abu ne kuma da baki gaya min ba? Kwarai kuwa muni. Tsaya ma ki ji. Lalle yana da sirri aiki waraka. Waraka kuma? Waraka kwarai kuwa mal. Lallan. <laughs> Inda za zaka ji komi a duniyan nan. Ni na gaya miki wannan. A gaskiya ni ban yarda ba fa. Kawai yanzu ɗoka ta kike wata ga makshiya hankali haba dai <laughs> wai maral hankali ko kaɗan yar uwa garin lalle yana da tasiri sosai akan onewa kumburi da kumburin ciki idan kuma kina da ciwon kai shaki kamshin turaren furannin lalle sai paf ciwon kai ya tahi ko ta yaya ba zan iya ma zana miki dukkan tasirin lalle ba menene idanu da kike zago mini fa haba bai in kalle ki mana ina mamaki duk abin da kike gaya min ne bisa kan wannan lallan gargajiya Ah. na manta lokacin da kika sanya busassun ganyen lalle a cikin rigunanki saburo ma ba ya zau inda kike ba. A'a yanzu gaskiya na samu kwakwaran dalilin da zai sa ni dar malalle. banda haka kuma ba shi da matsa da. Kin san mi Salma, ni wallahi gaskiya sai kin biya ni duk kudaden da na kashe wurin zuwa wannan kumshin cadiyan in. Kuma me yasa haka? Ni na kai ki. A kin san da duka wannan abubuwan baki gaya mini su ba sai yanzu? Ba damuwa. amma idan mijinki ya gamsu ya yaba darajarki zaki bani ninkin biyu abin da zan baki a a a ke ni yanzu ki in mota ta kawai nake nema daga nan zan je wurin lallan nan ya baki kilan mota hala eh mana <laughs> amma kin kwaso da yawa to kaji sha yanzu magani yanzu ke a ai babu bata lokaci cikin wannan yanayi to abokora <laughs> na gode kwarai salma ki kasance da kyau a sakaukar hanya wannan sai lallan To, madalla masu saurari yana muka zo ƙarshen muhawarar tamu ta yau mun kasance tare da malama sakina mai wa'azi na eh, a addinin Islama mai kuma makarantar da ake kira sakina. Mun kasance kuma tare da Reverend Sabo Bakiri magatakardar ƙungiyar Amin Baki muna muku godiya da kasance tare da mu da kuka yi a nan. Ni Rakiya Arimi na gabatar muku da wannan muhawarar tare da sani akan na'urori. filin mata filin mata filin mata mata